Lamarin ya faru ne a wajejen karfe biyu na daren jiya laraba wayewar yau Alhamis a tashar binciken motocin dakon kaya da ake kira Pumbaskil inda 'yan bindiga suka buɗe wuta akan jami'an tsaro abin da ya sanadin mutuwar jandarma ɗaya wasu uku suka ji rauni. Lokaci kaɗan bayan haka wasu maharan na daban sun kai farmaki a tashar bincike inda mutum biyar suka rasu cikinsu har da jami'an duwan biyu da wasu uku waɗanda ba a tantance suwaye ba a sakamakon yadda suka kone kurmus. haka kuma rahotanni daga garin na makalondi na cewa 'yan bindigar sun kona motoci bakwai sannan sun arce da motoci biyu na 'yan sanda haɗe da wata bindiga kirar m daga nan ya mai na zanta da wani mazaunin garin na makalondi sai dai bai so in bayyana sunansa ba yau kare biyu zuwa kare uku na wayewan gari hakika an kai wannan hari a wuri da ake can school da akwai wani wuri da ake can kariyar post de control da adda kwai duwan da police nan ne aka kai wannan hari kuma harin da an kai shi ne kai tsaye wurin bin duka a lokaci guda wannan abu ba cikin garin makalandi aka yi shi ba ga rezo show ana cewa cikin garin makalandi me inna aka kai harin ma da makalandi wurin kilomita uku zuwa hudu ne yake a wasu da suke bayani da cewa kamar cikin garin makalandi santar din makalandi ba cikin garin santar din makalandi ne har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto hukumomi ba su yi karin haske ba dangane da wannan al'amari da ke wakana sa'o'i kaɗan bayan da gwamnan jihar tilaberi ya ba da umarnin rufe gidajen mai da dama a sassan yankin mai fama da matsalar tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.